Nehemiya Sura bakwai Bayan an sake gina katangar, na kuma sa ƙofofi a wurarensu, sai aka naɗa masu tsaro, da mawaƙa, da lawuyawa na sa ɗan ɗan'uwana Hanani, tare da Hananiya, shugaban fada, aikin riƙon Urushalima, domin shi Hananiya mutum mai mutunci ne, mai tsoron Allah fiye da yawancin mutane, na ce musu. Kada a buɗe ƙofofin Urushalima da sassafe sai rana ta fito sosai, yayin da matsaran ƙofofi suna aiki, a kulle ƙofofin, a sa musu sakata kafin matsaran su tashi, wajen fāɗuwar rana, ku kuma naɗa mazaunan Urushalima a matsayin masu tsaro, waɗansunsu a wuraren aiki, waɗansunsu kuma kusa da gidajensu. Jerin sunayen waɗanda aka kai bauta. da suka dawo, birnin Urushalima kuwa tana da fāɗi da girma, amma mutanen da suke zama a cikinta kaɗan ne, ba a kuma gina gidaje da yawa ba tukunna. Sai Allah na ya sa a zuciyata in ƙara manyan gari, shugabanni da talakawan don a rubuta su bisa ga iyalansu, na samu littafin asali na waɗanda suka fara dawowa ga abin da na tarar an rubuta a ciki. Waɗannan su ne manyan yankin da suka dawo daga zaman bauta da Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kame, sun dawo Urushalima da Yahuda, kowanne zuwa garinsa, sun dawo tare da Zerubabel, da Yeshuwa, da Nehemiya, da Azariya, da Ra'amiya, da Nahamani, da Mordekai, da Bilshan, da Misfar, da bugwai da Nehum. da kuma Ba'ana, gajerin mutanen Isra'ila, zuriyar Ferosh mutum dubu biyu da ɗari da saba'in da biyu, ta Shafatiya ɗari uku da saba'in da biyu, ta Ara ɗari shida da hamsin da biyu, ta Fahat Mawaf ta wurin Yeshuwa da Yawaf dubu biyu da ɗari takwas da goma sha takwas, ta Elam dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu. ta Zattu dari takwas da arba'in da biyar, ta Zakkai dari bakwai da sittin, ta Binnuwi dari shida da arba'in da takwas, ta Bebai dari shida da ashirin da takwas, ta Asgad dubu biyu da dari uku da ashirin da biyu, ta Adonikam dari shida da sittin da bakwai, ta Bugwai dubu biyu da sittin da bakwai, ta Adin dari shida da hamsin da biyar. ta Eter ta wurin Hezekiya casa'in da takwas, ta Hashim ɗari uku da ashirin da takwas, ta Bezai ɗari uku da ashirin da hudu, ta Harib ɗari da goma sha biyu, ta Gibeon casa'in da biyar, mutanen Betlehem da na Netofa ɗari da tamanin da takwas, na Anatot ɗari da ashirin da takwas, na Bet Azamawet arba'in da biyu, na Kiriyat Yeyarim, Kefira, da na Beyerot ɗari bakwai da arba'in da uku, na Rama da na Geba ɗari shida da ashirin da ɗaya, na Mikmash ɗari da ashirin da biyu, na Betel da na Ai ɗari da ashirin da uku, na ɗayan Nebo hamsin da biyu, na ɗayan Elam dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, na Harim dubu biyu da ɗari uku da ashirin, na yariku ɗari uku da arba'in da biyar, na Lod da na Hadid da na Ono ɗari bakwai da ashirin da ɗaya, na Sina'a dubu uku da ɗari tara da talatin, ga zuriyar Firistoci, zuriyar Yedahiya ta wurin iyalin Yeshuwa ɗari tara da saba'in da uku, ta Immar dubu ɗaya da hamsin da biyu, ta Fashhur dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da bakwai, ta Harim dubu ɗaya da goma sha bakwai. Ga zuriyar Lawiyawa, zuriyar Yeshuwa da Kadmiyal ta wurin Hodeba saba'in da hudu, mawaƙa zuriyar Asaf mutum ɗari da arba'in da takwas. Ga zuriyar matsaran ƙofofi, zuriyar Shallum, Atar, Talmon, Akub, Hatita da Shobai, ɗari da talatin da takwas, ma'aikatan haikali, zuriyar Ziha, Hasufa, Tabawot, da ta Keros, da ta Siya, da ta Fadon, da ta Libana, da ta Hagaba, da ta Shalmai, da ta Hanan, da ta Gidel, da ta Gahar, da ta Reyahiya, da ta Rezin, da ta Nakoda, da ta Gazam, da ta Uzza, da ta Faseha, da ta Besai, da ta Meyunawa, da ta Nafusiyawa, da ta Bakbuk, da ta Hakuffa, da ta Harhur, da ta Bazlit, da ta Mehida, da ta Harsha, da ta Barkos, da ta Sisera, da ta Tema, da ta Neziya, da kuma ta Hatifa, ga zuriyar bayin Solomon, zuriyar Sotai, da ta suferat da ta Farida, da ta Ya'ala, da ta Darkon, da ta Gidel, Shifatiya, Hatil, Fokeret, Hazibayim, da Amon, zuriyar ma'aikatan haikali, da ta bayin Solomon, su ɗari uku da casa'in da biyu, waɗansu sun hauro daga garuruwan Talmela, Talharsha, keru Addon da Immar, amma ba su iya nuna cewa iyalansu su zuriyar Isra'ila ce ba, zuriyar Delahiya, Tobiya da Nekoda ɗari shida da arba'in da biyu, na wajen firistoci kuwa su ne zuriyar Hobahiya da ta hagos da ta barzilai wani mutumin da ya auri ’yar barzilai mutumin Gileyad, aka kuma kira shi da wannan suna, waɗannan ne aka nemi sunayensu a cikin tarihin asalin iyalai, amma ba a same su a ciki ba, saboda haka aka hana su shiga cikin firistoci, sun zama kamar marasa tsarki, sai gwamna ya umarce su kada su ci wani abinci mai tsarki. sai akwai firist da zai nemi nufin Ubangiji ta wurin Urim da Tumim. yawan jama'ar duka ya kai mutum dubu arba'in da biyu da ɗari uku da sittin, ban da bayinsu maza da mata dubu bakwai da ɗari uku da talatin da bakwai, suna kuma da mawaƙa maza da mata ɗari biyu da arba'in da biyar, akwai dawakai ɗari bakwai da talatin da shida alfadarai ɗari biyu da arba'in da biyar, raƙuma ɗari huɗu da talatin da biyar da kuma jakuna dubu shida da ɗari bakwai da ashirin. Waɗansu shugabannin iyalai suka ba da kyautai domin taimakon aiki, gwamna ya ba da darik dubu ɗaya na zinariya, kwanoni hamsin da riguna ɗari biyar da talatin don firistoci. waɗansu shugabannin iyalai sun ba da darik dubu ashirin na zinariya da mina dubu biyu da ɗari biyu na azurfa don aiki, jimillar da sauran mutane suka bayar ta kai darik dubu ashirin na zinariya, minas dubu biyu na azurfa da riguna sittin da bakwai don firistoci, firistoci da Lawiyawa da matsaran ƙofofi da mawaƙa da ma'aikatan haikali tare da waɗansu mutane da kuma sauran mutanen Isra'ila suka zauna a garuruwansu. Ezra ya karanta doka Da wata na bakwai ya zo, Isra'ilawa kuwa sun riga sun zauna a garuruwansu.